kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum salu garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Masu iya magana sun ce noma shine tushen arziki. masana tattalin arziki kuma sun ce duk ƙasar da ta yi watsi da noma to ta kama hanyar tsayacewa kenan kuma al'ummar ƙasarta za su zama bayan ƙasashen da ke sayar mata da abinci baƙonmu na yau alhaji aliyu almakura babban manaja a bankin amurka reshen california zai mana bayani akan mahimmancin noma ga tattalin arziki da kuma samar ma matasa aikin yi mun fara firar tamu kamar haka ka gabatar da kanka sunana aliyu almakura ina nan california ina aiki a banki wato bank of america kenan a nan california to madalla yanzu kai wajen shekaru na a nan california shekaru na wajen goma sha biyar kenan a nan california kuma ina tun da na zo ina aiki da banki wajen shekara goma kenan Uh, kuma in between uh, a cikin aikin da nake a cikin zaman da nake na ina na yi duk makarantu na nan america daga harvard zuwa nyu stern a new york to madalla eh barka um, malali ina son tambaye ka ne uh, akwai wasu alkaluma da na karanta wasu da suka fitar da wasu rahotanni akan tattalin arzikin najeriya sai suka ce wajen kashi tamanin cikin ɗari na matasan ƙasar ba su da aikin yi ɗaya kenan na biyu wasu ma da suka yi karatu har zuwa jami'a masu ɗaukan ma'aikata ba su iya ɗaukan su sai dai idan za su ba su wasu wani horon daban domin tamkar wanda suka fita yanzu kila ma ba su samu ƙwararren horo ba to ina son in tambaye ka menene illa a ce kashi tamanin cikin 100 na 'yan kasar kowace kasa ma ba su da aikin yi menene illar wannan akwai illa da dama to kaga a kashi tamanin bisa 100 ɗin da muka yi magana hmm. wannan damuwa tun ba yau ma muke da damuwa amma sai ya muka duba mun duba muka gani cewa a yanzu fa damuwan fa ta karfa akwai karfi da yawa saboda tun ana kashi ashirin da hudu bisa ɗari shine rashin yin aiki ya zo ga ya kau kashi talatin da takwas bisa ɗari ba aiki a yanzu babban banki ta duniya world bank kenan ta fito ta ce muna wajen kashi tamanin bisa ɗari akan ba aiki a cikin kananan yara wanda suke fitowa daga makaranta. Eh matasa ba kananan yara ba matasa. Eh, ke fitowa daga makaranta to matasa rashin aikin nan illan da zai kawo ga ƙasa gaba ɗaya shine ai in ka duba ka ga ƙasa me yake sa ƙasa ta ci gaba abin da yake sa ƙasa ta ci gaba shine yin aiki kawai in ya zo da ƙarfin shi ya sa aiki a gaba ya yi shi ake cin gaba don kawa zai iya kawowa abubuwa ya a haɗa shine ƙasa za ta ci gaba in kai gona kake yi za ka kawo naka iya gonan in ka yi gonan abubuwan da suke fitowa daga gonan shi ne zai kawo in an sayar za ka biya haraji gwamnati za su samu wadansu abubuwa daga gonanka albarkan gonanka shi ne yake ga cin gaban kasa gaba ɗaya amma in ba yi haka ba in ba a zo an shiga an yi aikin ba in kai makaniki na aikinka ka zo ka yi aikin makaniki abubuwan da ka samu ka biya harajin ka ko kana da aiki za ka iya sa wani ya yi aiki a wajen da kai ka gina a business ɗin da kai ka gina shi ne ke sa 'yan da ƙasa za su ci gaba gaba ɗaya kenan ba ma a ƙasar Najeriya ba. Wato kana nufin kowane ɗan ƙasa ya kamata ce yana da aikin da zai yi aikin da zai yi da zai samu kuɗi ko ba ka ba eh, don ya samu ya biya haraji na ƙasa ya kuma biya bukatun kansa ah, idan kuma zai iya daga aikinsa ya kuma ya ɗauki wasu aiki wato za a samu haɓaka kenan ko za ka ci gaba kai mana bayani kan wannan eh haka dai to amma akwai rahoto wanda ya fito aka fito da shi a duniya na kwanakin baya a rahoton dan ya nuna mu a ƙasar Najeriya kaga alal misali Najeriya tana daga hudu ne a wannan rahoton wato muna kiran shi misery a turanci kenan ana kiran shi misery index wato misery index wannan shi yake dubawa ya ga ƙasa me ƙasa take ciki mutanen da ke ƙasan wata indijin na ƙasan kenan citizen na ƙasan me suke me suke a rayuwarsu a tattalin rayuwarsu. Wato kana nufin wato kana nufin wani abu ne da yake duba irin rayuwar mutane a cikin kowace ƙasa ta duniya. Ya duba irin abubuwan da suke yi na kawo ci gaba, na taimakar ƙasa, na kare ƙasa. Wato ana duba duk waɗannan sannan a san da ƙasa ta tsaya. Eh, to, to, bari da wata tambaya nan. idan ana da irin wannan a duniya da haka ake duba da kowace ƙasa inda take matsayin da take a duniya ina ne matsayin najeriya idan aka ce kashe tamanin cikin matasanta ba su da aikin yi to shi ne nake faɗa maka muna da 48 da kenan muna cikin ƙasa ta 48 a afirka ko a duniya a afirka kenan to a duniya kuma fa a duniya wanda muna ƙasa ne a wannan eh to kasashe nawa ne ma ke cikin afirka tukuna kasashen da ke cikin afirka muna nufin hamsin da biyar kenan to cikin hamsin da biyar muna na arba'in da takwas arba'in da takwas ma arba'in da takwas kuma akwai kasashe hamsin da nawa da biyar hamsin da biyar wato kasashe bakwai kawar muka wuce kasashe bakwai muka wuce kaga kamar misali egypt suna da na shida ne wata shidan nan akwai abubuwan da ake duba ne wannan shi in na faɗa maka yanzu abubuwan da nake faɗa maka nan shi zai baka hasken ga abin da ake duba da ya kai mu wannan arba'in. To ka bayyana mana me yasa me yasa ƙasar Egypt ta zama ta shida wace ce ta ɗaya ma cikin cikin su? Ta ɗaya shine a ah, ta ɗaya shine a ah, ina ah, ta ɗaya ta ɗaya a cikin wannan lissafi. Eh a Afirka. fahimta eh shi ne a ah, wannan daya ya ya, ya wuce mana kai da na daya da ah, duba na daya ba South Africa kake nufi ko me na Africa kenan South Africa kake nufi South Africa ita ce ta daya ta daya me yasa waɗannan kasashen suka wuce mu abin da dalilin da yasa waɗannan kasashen sun wuce mu shine na daya rashin yin aikin mutane na biyu abin da ya sa suka wuce mu shine ka san inda ake bayar wa kananan business aiki ɗan bashi daga babban bankin Nigeria wata Central Bank kenan mm. muna kiran shi London rate kenan yana da sama wajen oh kudin ruwan da da babban banki ya karba da ta sa a karba eh to to na uku kuma abin da ana duba yan da farashin kaya yan da muke sayan abubuwan da za mu ci mu sha mu yi wadansu abubuwa yan na farashin suna tasowa sama wata muna kiran shi inflation kenan oh okay uh, hawa hawar farashin kaya hawa haura haurawa hawa hawar farashin kaya eh. to amma yawancin kayan mu daga waje ake shigo da su daga waje ana shigo da su dalili amma akwai abubuwan da in an shigo da su ai sun fi tsada ai duk kayan da ya shigo daga waje ya shigo cikin Najeriya ai ya fi tsada to abubuwan tsadan yana zama kamar tantu haka sau biyu ka gane ko tsadan yana zan yawa ya ninka biyu ya ninka biyu to babban banki ta Najeriya wata central bank na sun duba kaga sabon gwamnan da aka kawo yanzu nan mai hmm. akwai gabatar wanda ya gabatar wa mutane ranar da ya shiga kwana biyu da ya wuce da ya shiga kwana biyu da ya shiga ofis din shi me ya ce farkon abin da zai duba kenan wa'annan abubuwan da na kirga maka nan shi ya duba ne fa ya ga cewa in ba mun duba wa'annan abubuwan ba mu tura yaran mu horance su su je gona su yi aiki a samu albarkan gona da zai ci gaba abubuwan nan ba zai yiwu ba so abin da ya sa jama'a a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa mu ci gaba a madadin bakon namu alhaji aliyu amlakura da Jule garsha wadda ta shira mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya a sha ruwa lafiya. Baza ƙarfi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi.